الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وننذرنا جمعة من شهر بكر جهود الجمعة الآخرة إجراء الوحدة أربعين يهود ونذاته دا جهود الشهر بكر جهود الجمعة kanun na biyu dubu da ishirin da uku allah madaukin sarki ya ba mu damar haɗuwa maratan ukura wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na bidatul mustahid da kuma a tasirin tambayin al'islamu ba mu gushe ba a bidatul mustahid muna ba na hudu في صفة هذه الطهارة wato sifar wannan tahara ma'ana wannan taimama abin taharan da ake yi ana nufin taimama kuma da aka yi bayani cewa matsala ta farko malamai sun yi saɓani game da wato iya inda za a shafa a hannu iya ina ne za a shafa a hannu shi ne fi hajjil aidi allazi amara Allah bi masiha da siyamu mu haddin da za a tsaya zai zama wajibi dole sai an shafa shi a lokacin siyamu mun ga muku cewa akwai masaboni hudu ko akwai masaboni biyu manya malikiya sun tafi a kan cewa shafar fuska wata shafan fuska da shafan hannaye zuwa wuyan hannu zuwa kuri zuwa kuri ko rusuri ko kurusufi ko wuya wuyan hannu ke na ake nufinan wani lokaci a larabci ana kiransa a ku kudu kudu wani lokaci a rusuku wani lokaci a kurkutu su ana kiran haka A masabar ya shafan fuska da shafan hannaye zuwa wuyan hannu shine sabin amma a shafi hannaye har zuwa gwiwar hannu mirfar abin da kiransa mirfar da larabci shi kuma sunna ce shafan in ta kai gwiwar hannu a wani malikiya a yi zuwa wato an yi ƙara kai na zai amma abin da ke farilla shi ne a shafi musta a shafi hannaye zuwa gwiwar hannu hanabila su ma abin da suka ce kenan sai dai su ba su ce suna bace a yi shafa zuwa gwiwar hannu Wato da malikiya da hanabila duk suna da fahimta iri ɗaya abin da yake farilla a taimama shi ne shafan fuska kawai da kuma shafan hannaye zuwa wuyan hannu kawai zuwa ku zuwa rufu zuwa kusa wani hanafiya sun ce su shafan fuska da shafan hannayen zuwa gwiwar hannu tilasin rukuni ne a makabar hanafiya rukuni ne a shafi hannaye har zuwa ina har zuwa gwiwar hannu wannan shi ne abin da shafi'iya su masu kace wato da shafi'iya da hanafiya su san masu su shafan hannaye har zuwa zuwa hannu tilas ne rukuni ne mai in shafan ba ta kai haka ba ba ta yi ruwa. kawai bambancin shafi'iyya da hanafiya shine su shafi'iyya sun ce shafan sai ka tabbatar kotu ina ka shafa a hannu maimakon su hanafiya ba su da ba an fahimta a yi shafa ga gudun da sabon ba dole ta a isti'adu ba ta an gama ko ina da ina ba Ba ta shi hannu aliyar asalin aliyar zuwa nan ne kafin hannu zuwa nan amma kuma akan ce aliyar ma nufin ana daga nan har zuwa har zuwa abin nan kafa yau saboda kamar da muka ce su laraba suna cewa nan kuɗi wuyan hannu suna kiransa da alku'u suna kiransa da al suna kiransa al-kursu sannan daga nan zuwa nan suna kiransa a sha'u sha'u fi na'ayin dal kuma suna kiransa azira nan da nan ana kiransa azira ana kiransa asa'u asa'u da sin asa'u sannan daga nan taba nan ka shigo har ana kiransa mai fakkar da gudun sannan daga nan zuwa kuma nan ana kiransa ne al'abudu الع عن عاض ربي مضاد أو شيء على كده فعل عضوي نعم نعم على كده فعل من تفقه نعم كما تعبت أن تفوق في الكتب طب akwai kilafi a har masaba hudu da ibn rushd ya ambata masabar karshe ta hudu yana cewa Ko wanda suke ganin cewa shafan in an fara daga nan sai an kai har ba har an haɗa da da ma abin sai an ji har nan wasu amma ya ce wannan makaba ce shafa ya ambaci sababul kilaf ya ce wa sababul ikhtilafihim ishtiraku ismil yadi fi lisan al-arab wato tarayyar da lafazin al yake da shi wa kai hada muka biyar da biyar saboda tarayyar da lafazin yadda yake da shi a harshen larabci ko a harshen larabawa ya ce wa zalika an yadda sai kalamin arab yuqalu ala salatati ma'ani ana ambatar lafazin aliyar akan ma'anonuka ɗaya har alal kasfi faqat akan tafin nan kawai وهو أذهب في المال ولن شيء إذا ما ذاكره أول الأيكي لسنة ولا كل لغة الجاربة كتشي الخلية تقنع بهم كافي نم وادي ويقال الكف والزراع فأن هل ينظر أكل كراء اليد أنا مثل من الكف والزراع وهذا بيجانا زوء زوء أنا وادي أول ويقال الكف والساعدي والعبد har yanzu akan ambaci sunan alyadu ya zama ta ana nufin alkafu nan wasa'idu da nan shi ne azra'i sannan wal'abu wal'abu wal'abudi da kuma tsakanin dansa ke nan su ne dansa da larabci da hausa wannan dalilin farko ke da ya sa aka yi ilahi wanda ya dubi shi a wurinsa wamsahu menene famsau dujukum wa aydikum to ai dama aliyadu yana iya kaiwa har ina har zira'i har ka faɗa to sai ce a shafa har ka wanda kuma yake ganin cewa to ai kafu ma sunan dan shine ma shi an fi takaituwa da an fi takaituwa kan kafu lokacin da aka ambaci lafazin yadu shi kuma sai a ina a kafa kawai wanda yake ganin a to a kai zira'i a sha mahadda zira'i a kai milfa ku wasan shi ma sai ya faɗi haka ya ce dalili na biyu kuma na wata da shi ne itilafin asari ke zalika saɓanin da ya zo cikin hadisai da suka zo cikin wannan babi ko wanda duka muraja ce ta karatun mura da na baya أن حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة سوى حديث عمار عمار بن ياسر المشهور وديك شهروي واتو من طرق الثابتة واتو يازو cikin hanyoyin su tabbatattu kamar yadda buhari da muslim suka rodo annabi ya ce inna ma ka yadda lamarin yake ai ya ishe ka an ta ba biye duka ka bugi kasa da hannunka sun matan fuku ha sannan ka hura da wani mutunci da zai taba da zai manna da hannun naka sun matan sahabiha sannan sai ka shafa da hannun naka waje haka fuskarka wa kaffarka da tafukan hannayen ka Sun gani awo wannan hadisi buhari da muslim da wasu su ma sun rawaito wannan hadisi to wannan hadisi ya zo da hanyoyi daban-daban akwai inda cikin wannan hadisi ne na amma Ammar ya su cikin ruwayoyinsa akwai wa an tamsa dai ka ilal al-mirfiqayn sannan akwai hadisi na Abdullahi dan Umar duk da yake ba'ibi ne da ake cewa tayammu wa barbata ne taimama bugun kasa ne so biyu ko bugun kasa ne so biyu barbatun lilwaji bugu domin shafan fuska wa barbatun lilyade ne ilal mirfitai da kuma bugu domin ne domin eh, domin hannaye biyu zuwa gwiwoyin hannaye biyu sannan daga cikin hanyoyin hadisin amma akwai da ke cewa ta yammam na ma'ara ma'a lai sallallahu alaihi wasallam mun ta imama tare da wasu Allah sarsallin ba wasallam hana biyu bi wujuhina muka shafa fuskokinmu wa aidiya aidina da hannayenmu ilal ila al zuwa kafa ilal al-manakib zuwa kafa shi ma wannan hadisi ya yi ne inda fitin sai muslim ya rawaito shi to za mu fara karatun mu kenan ko yace wa ruya aiban min turuqin an ibn abbas an ruwaito wannan hadisi da ya yanzu ta hanyoyi daban-daban daga abdullahi dan abbas wannan na abdullahi dan umar mukaranta na cewa sai mu barbata ne barbatun da wa rubutun lilidai da limatukan da muka jani ne zai an ruwaito shi daga ta hanyoyi daban-daban daga abdullahi dan abbas da ma wani to za mu shiga karatun na yau fa zahaba al-jumhur jumhur sai suka tafi ila tafsiri hadhihi al-ahadith ala hadith ammar al sadiq min jihati من جهة أفضل القياس لها hadisin ammar wanda buhari da muslim suka ruwaito wanda ba matsala a cikin sa ko da wasa shi ne an kamsa biha waje haka waka fuskaita ya jamhur sun tafi a kan rinjayar da sauran hanyoyin hadisin a kan wannan hanyar suke cewa tamsaha ne ta, bi waje hika waka fuskaita an fahimta su jamhur sun rinjayar da sauran wayoyi masu haɗa da mai matsayin misali sannan kuwa min tsariƙi abin nan min jihati ab min jihati abdul qiyas abdul inna al-aun al-abdu an fahimta in ka ce al-abdu abdu ka daure ba nan ai hakin taimako taimako in ka ce al-abdu hagu yana daukan kafaɗa abin nan dantse yana kuma ɗaukan mai taimako har yanzu za ka ce hazar rajulu abu bi abu bi wannan mutum mai taimako na ne imana mu'ini wani na amma al'abdu da ainihin nan ka masa wasan yi masa fakki ka ɗaure ba shi kuma taimako shi ne ana mai yake cewa jumhur sun jayar da sauran hanyoyin ruwayar wannan matsalar sun jayar da su akan hadisin amma tabbatacce din nan saboda kiyasi na ƙarfafa wancan wayoyin ko da ba su kai hadisin amma ƙarfi ba ma'ana kiyasi da alwala domin alwala abin da ke farilla ba wai wanke kafin kafin hannu bane kawai a'a wankewa ne har zuwa gwiwar hannu saboda haka sun iya taimama a kan mil a kan alwala saboda kasancewarsu dukansu sahara ne da ake yi domin a halatta wa kai yin sallah shi ne mana فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث أمار الثابت أتينا من جهة أرض من جهة أرض القياس لها أي لهذه لهذه الظروف كم لا مجانا طب أعني آه، يتشي يتشي إنا مجن من جهة قياس التيمم على الوجود هي قياستا تيمم أكم الولاء واضح؟ wa huwa bi ainihi wannan rinjayar da waɗannan ruwayoyin akan ruwayar amma tabbatacciyar saboda yadda kiyasi ya karfafa ta ma'ana kiyasin da yawa akan alwala ya karfafa ta wa huwa bi ainihi shi ne shi kansa hamalahum ya dauke su ala an adilu wanda yasa har suka karkata suka bar bilabda ismil yadi an ilkasuwa da suka karkata suka yin amfani da lafazin alyadu a kan tafin hannu kawai wato suka wuce da shi har ya zama to mirfafi domin da Allah ta shi bayanin temo alwala ne yake cewa fasir wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq amma da yamma sai cewa aydikum minhu suka ce to shi ke na shi ma ana nufin marafiki saboda haka ya kamata an aka ce yadu ma ya zama to ilal marafiki ake misalar da yau wadi أهلا أن عدلوا أي مالوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر من الكف والسعيد وأن تلك الكركتة suka bar amfani da lafazin yadi a kan tafin hannu kawai wanda shi ne ma'anar yadi ya fi bayyana a kansa suka koma ɗora ma'anar yadi har zuwa gwiwar hannu wanda ba shi ne ma'anar yadi ya fi bayyana a kansa shi ne mana ilalkasu sa'il sun san ma'anar asfa'il ko me a zira'a ana ce maka yi mana asa'is ka ce azzira amma akwai kuma asa'is da zai zama to ma'anan ne mai ce muku sa'adin sa'id wawa sa'idin bai ce muku ayin ka karanta shi da ayin yawa ومن زعم ابن رشد يكشف wanda ya riya annahu yantariqu alayhi ma bisawa cewa lafazin al yana aiki kan su wato a kan tafin hannu da kuma kan eh, menene zira'i ko wanda yake duka ta lafazin da yana aiki kan su a bisa daidai wa daidai وأنه ليس بآدي ما أظهر منه في الثاني كما يزيك أيكي أتيم ƙarfinsa bai zarce a kan yadda yake aiki a ɗayan ba ya ce faƙar afta ya ce ya yi kure a larabci asalin alyadu yana nufin tafin hannu kawai wanda ya ce alyadu kamar yadda yake ɗaukan ma'anar tafin hannu yana ɗauka daga tafin hannu har zuwa gwiwar hannu kuma nan wannan ya zama to daidai ne ka ce yadu daidai ne da zuwa tafi hannu daidai ne daga tafi hannu zuwa gwiwa hannu ce wanda ya faɗi haka a ya yi in inda yi nuna shi فإن اليد دليل شيني شي لفظ هن اليد لفظ اليد wa in kana isman mushtarakan ko da yake suna ne mai tarayya wato ya tara wasu ma'anoni fiye da ɗaya a cikin shi ne wannan mushtarak fahiyar fiskafi a tsaikacin shi a tafin hannu shi ne hakika fi ma faukar kafi majazi duk abin da yake sama tafin hannu to a matsayin majazi ne ko da an yi amfani da shi da su an yi amfani sunan yadda a kan kuma wannan ba wani abin mamaki ba ne da yana shi domin walaisa kullu ismin mushtarakin huwa mujmal ba dukkan wani suna da ake kira mushtarak yake zamantowa suna mujmal karatunmu na nahawu na usul za mu je babin wa'annan kalmomi musan menene al-mujmal menene al-mushtarak menene al-mufassal menene al-mubayyin da sauransu wa inna mal mushtarakul mujmalu suna da za a da yake zamantowa mushtarak sannan ya zamanto mujmal har yanzu shine allazi wannan da wuzi'a min awwali amri mushtarakan wanda tun a farkon kirkiro shi da masu wajen suka fara amfani da shi da zama yana ɗaukan ma'ana fiye da irin wannan ne ake kiransa al-ismul mujmal وفي هذا دمي دوان النعمة قال الفقهاء معلومة فقسوكة إنه لا يسب الإغزال به باها لك أكفه الجادة الإثم المشترك المجمل ولذلك ما نقول إن الثواب سبب لأن أبن نظام الشيء مكوين هو ما فكر أنت بالتافة هو ما أصدر أرومك inna thawaba huwa an yutaka da anna al-farda abin da yake daidai shine a kudurta cewa abin da ke farilla a taimama huwa al-kaffani faqat abin da ibn rushd ya zaka ce wadi kuma wannan ya dace ya dace da masabar malikiya da masabar hanafi malikiya suka ce kaffani amma an kai mai fa'aini an yi sunna an gara da kallon hanabila suka ce babu maganan kai ba wani hannu kawai ya daga hannu kawai shi ne farilla mazalika dalili kuwa shi ne an nasma aliyadi shi suna na aliyadin nan la ya kulu ba ya wotinta an ya kuna ko dai ya kasance kafi azharu minhu ke zayar da ajiza ya zama to malamta ta fi bayyana akan kafin tafin hannu kawai a kai da take bayyana akan kan zira'i ko kuma ko dai a nan. suke ne hau da kuna dalalatuhu ala sa'irin ajiza a zira'i wal abu da bisawa ko a ce a ta lafazin yadda yadda yake nuna ma'anar tafin hannu haka yake nuna ma'anar zira'i haka yake nuna ma'anar zarfe ko dai a faɗi haka فإن كان أظهر فيجب المسير إلى الأجل بالأثر الثابت idan ya zamanto wato ya fi zama zahiri a lugance a larabce a ɗauki ma'anar yadda kan tafin hannu kawai to kenan ya zama wajibi a yi riko da hadisin nan da yake ingancin hadisin amma da yake cewa innama innama eh, sun watan sahu biya wajen haka waka sai sai a yi amfani da wannan wannan hadisi shine asal sabu tabbataccen wannan hadisi fa amma an yughallaba al-qiyas ha huna amma a ce wani zai taso a nan ya ce zai rinjayar da kiyasi a kan wannan tabbataccen hadisi da kuma abin da ruga ya fi nunawa ya ce zai kiyasta taimama a kan alwala saboda haka ya ce dole ne mai taimama sai ya kai har gwiwar hannu shi ne mana fa amma an yi labar kiyasu hahuna alal asiri a kan hadisi fala ma'ana ba ya da wata ba daidai ba ولا ترجه به أيضا أحاديث لم تثبت بعد كما بذاك za a rinjayar da aka cin wannan ma'ana ba yanzu ba ta hanyar dogara da kiyasi ba kiyasa ta yi ma akan alwala a'a za a rinjayar da sauran hadisin da suka saba wanda abin nan tamsan abin nan waje haka wa kafaika a ce za a dogara da wa'ancan hadisai wanda kuma ma ba tabbatattu ba ne hadisai ne wanda suke da rauni wannan ma kuma don hankali ba zai ba ba rushe da yana kafa mana hujja kan shi a tabbatar mana da cewa abin da yake gaskiya a shi taimama shafan hannu ne kawai zuwa wuyan hannu ba za a wuce zuwa gwiwa hannu ballantana a ƙara zarcewa zuwa rafaɗa. Sabi? Mm-hmm. saboda haka fal fi hadhihi al mas'alati magana dai sananne a cikin wannan matsalar bayyanin maganar fili take fil kitabi was sunnati cikin alqur'ani da sunna saboda haka fa ta'ammalhu ka lura da shi nan ya kamata a yi fursa a yi nufa a wuri na shaula a kai, koma a kai. amma kursu bai kamata sai mu yaran nan ba ko akwai wanda littafin kakar rubuta kursu yawa ta shi ne sau ina za mu a littafin muna a tafiya a tafiya a tafiya islami شهرين النواب نعم شهرين عشرين النوار لا متأكد لك ملك هذه سوى بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا نبي تصنيف تصنيف العقود المالية الإسلامية وتكركس كركس العقود المالية كل كل هكذا harkar kulle-kulle ya nan sannafa kulle-kullen harkar kasuwanci ko harkar kuɗi wata musulunci wata yadda tafiyar da kasuwanci na musulunci ko da za a ce wani lokaci sunansa al'ijara hayaki wani za a ce sunansa salar ko wani za a ce sunansa al'arun ranci ko ba haka ba suna nan kowanne da irin suna da daban daban تصنف العقود المالية الشرعية حسب حسب حسب طبيعة العبد وقطعته الرقيق تصنف واتو أنا أجي وادكي لكي تسمير أجي لكي لكي kamar kai a maktabar ka za ka sa da a kan wannan اتفقنا دي تتكون من كم تفسير تتكون من كم انا كان بيتكلم كان كان كان الرقعه اللي هو العرب كان الرقعه تصنف الاصول انا ارى كل كل مؤامله تكاسوان الماليه معامله تكوتي الشرعية وتتداتي للشريعة حسب طبيعة الأرض جدن طبيعة الشيء كله shi kullum mu'amala da wata ta'ifihi da abubuwan da suka dace da shi arrashe sa wato manyan abubuwan da suka dace da wa hadha tasnif wannan tsari bi haka bi hazaini mi yarai da gurgudu waɗannan mizanoni biyu ko ma'aunai guda biyu wato haka ba tabi'a bil ardi wa sakaihi marunuka guda biyu ɗin kenan ko kuma mai zane guda biyu ɗin kenan kuwa ma na tasirisu hu shi ne abinda za mu takaita bayanansa nan gaba ko za mu ciro bayanansa a takaice nan gaba Min ma darajar alilin kitabar da tafiyar da taklidiyya daga abubuwan da الكتابات الفقهية رموتين رموتين الفقه التقليدية إلنا قرداجية رموتين رموتين الفقه إلنا قرداجية إلنا من الله كتابة لقى أبنا لقى إلنا في إذبية في رسالة ثم اكتفر ثم دوانا وإلنا كنت أجيكي لأستفن فقه نقرداجية إلنا كمال رامن a ba wai don suka bane da gargajiya ana nufin da su ake nuna yawa wannan kwadai ke na zamani dole akwai wasu tsare-tsare da kuma wasu hanyoyi na na mu'amala din. wanda aka tace daga littattafan fitin aka fit da su wanda za ku dace za su taimaka wa 'yan kasuwa sosai هل أتم في تسيرة نظامة ولكننا سيدهم أنه سنضيف ذامك على تصنيفا ونسأري هو تصنيفا ثالثا ونسأري لأغراض دراسية مهضة صور دليل حركة كراتوكو كرنسر وأنصر دليل حركة كراتوكو كرنسر حيث فهدتم الوقود المالية كيف دموع ينزو نام ألوان الكتاب يناموا كما جرابوا كلام كلام كلام سنكتم العقود المالية الإسلامية أيضا راموا ربا واللي كلين هكر كudi ليش ya na musulunci har yanzu ila hukun za mu riba واللي da kulle musammatin wanda aka sa musu suna za ka ga sunansu a iziya za ga sunansu Asari, za ga sunansu a risala suna nan babi babi za ka sunansu a rami wane da wane da duk nan na kira su al'udul musamma a cikin zamani ana kiran wa'ancan harkoki na kasuwanci sunayen wa'annan tsarin kasuwanci daban-daban din nan da sunan al'udul musamman wanda sunayensu ya zo a fafin littattafai wai al'udul tamwiliya su ne ƙulle-ƙullen ciniki wanda ake yi domin financing domin harkar neman ƙarawa kai kuɗi ko neman riba Allah allafi waradat wadda suka zo filkita ba ta a cikin littattafai ko rubuce-rubuce na fiku allake tamtaddo ah, abin nan kumfal wanda suke da dogon lokaci mai zurfi na shekaru da yawa suna rubuce riga amfani da su tun zamani tabi'ai tabi'i na wani shekaru fiye da dubu suna suna rubuce wanda suke suna nan iya zurfin tarihin musulunci ila ma ya zidu an asharar ta ƙoroni wato zuwa ga abin da ya fi ƙarni goma da shekaru dubu da wani ila ma ya zidu ko an asharar ta ƙoroni fahiyar mutammatun su abubuwa ne da aka samu suna suna nan da suna ne kamar da mutum aka ji yance babu bai babu salami babu ƙarfi babu ijarati suna nan hmm? ba buyoyi a jari fulani suna dawo yana muniyar asma'u yana muniyar abin nan an ba ta an ba su sunaye mutamayyizar sunaye da za suka bambanta da sauran Shi wannan ijara sunansa wannan salam wannan قرض ومن تبادل ومن رهن تمام قلت بها في الكتابات الزكيه لوين ننسونا ان إن اكثر من كل شيء لان باب الراني اعظم من يكون لان باب القرض اعظم من يكون لان باب الظلم اعظم من يكون في الكتابات الفقهيه اكيد كمان بيكو التراثيه نجادو لتفهم تكون نجادو ايه السوء هذا ايه السوء مختصر ايه السوء irin su mudawwal amma al-qismu amma kuma kashi na biyu fa huwa al-uqud al-maliya al-muwallada sune kullullin harkar kasuwanci ko harkar kuɗi al-muwallada a wannan zamani amma ba wani an kirkire su daga kan iska ba a'a an tatu an tato an tato an tato ma'anar su ne daga ainihin su wai na tsafin littattafan aka fito da su domin a kara mutane sauƙi kuma mutane su ci gaba da harkokin kasuwanci su cikin walwala a bisa ƙayar littafi da sunna wadi wai ya tsaro da kodi shuyu'an to irin waɗannan kulle-kullen kasuwanci da aka ƙirƙiro sun suka fi yawa shine aksar kodin. su sun fi kulle harkar kasuwanci shiyu albazuwa filbunukul islamiyyatul yau a tsarin bankokin musulunci na yau in ka je bankin musulunci in su jayi za a ga muku ta ina ake sun kai kasuwanci da wani tsari kake sun kasuwanci ta harkar mubaraba musharaka su hmm? za a ga gama kowane ne abinda ka ɗauka ta zaɓa kowane dama gashi nan da ƙa'idodi da ƙa'idodi da ƙa'idodi ta wannan yanzu banki zai mu'amala da kai wurin harkar kasuwanci da kudin ka da kyautawa wayau U'udun uqudun su ma kulle kulle ne kamar da suka tashi ko suka tsayu ala asasi a bisa foundation din jami'i uqudin musamman akan foundation din hada kulle kullen ciniki ko harkar ta'amuli na dukiya da suke cikin usulin tsasan aka haɗa su a tarkibiya aka tsatsara su aka ɗora su kan juna sannan aka tace su aka mai da su fi mu'amala fil wahida a cikin mu'amala kamar dai da za ku gani a cikin littafin nan da nuna a hankali za a fahimci sabbin eh, sunaye na harkokin mu'amala wanda ba za ka ga babin su ba a cikin muktasar daga farkon sa har ƙarshe a babin ba za ka amma dai a cikin su kuma suke gunaye ne suka tsamo su su ma kowanne ne aka ce wanne yana iya zaman kansa shi ma wannan wannan yanayi shi ma na iya zaman kansa da tsari ka ka tsari ka da kun bayyana to sai mu tsaya nan an za a kasuwanci irin na banki sauran abubuwa masu kama da wannan shi ake ne shi banki ba an yi ta zama da kasuwanci sai dai banki irin na gargajiya wanda tura suka kawo shi ginshikinsa shi ne a kan mai a kan interest ko? ta zo ake wasu kwanakin bamun taimako ana cewa interest shi ne ƙashin bayan bankuna kamar yadda circulation jita-jita da dabaru da yada labarai na wanda ba hakika ba Shi ne kuma kusan ginshikin kasuwanci irin na abin da na harkar hannun jari da sauransu a musulunci duk ba a sun daga cikinsu ya ce da tsarin banki wanda za a gina shi akan musulunci akan tsarin musuluncin da ba mu magana intanet a ciki kuma kowa zai sami ribar ba kare din da nan an fahimta kuma ba za a ba a tafiyar da harkokin kasuwancin sa ta abin da ya shafi harkar hannun jari ko harkar canji kasuwan abin nan akan abin da ake kira shashi faɗi speculation babu magana interest babu magana speculation wadu so to da subhanakallahu wa bihamdika Na. in ba zama kake ba ka sake taɓa ruwa ka shafi kunne ai ana cewa tajidul ma'ilahuma maluma ba wai hadisi ba ne amma ni na gane ba ba ka sauri in kuma ka ga hada da abin nan irin mu ba za mu ce maka ba ta yi ba ga ilai a dai muna baka shawara in ba sauri kake ba in ka taɓa ruwa ka shafi fuska ka shafi kanka ka zama ka sake shafi ruwa kuma ka shafi kunne ka ko to malam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك